من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yanwa musulmai yau ma gashi cikin yardar Allah madaukaki da dacewa daga wajensa ya sake kawo rayuwar wannan yammaci na juma'a mai tarin albarka wanda ya zo daidai da goma sha biyu ga watan ramadan na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta 1440 daidai ga shi Allah madaukaki ya sake tara mu a wannan majalisi mai suna masjidi sunna da ke titin sardauna a garin agarai kamar yadda muka saba taruwa daidai wannan lokaci a wannan wata mai albarka dan mu mu saurari fassarar ayoyin alkur'ani mai tsarki karkashin asalin tafsiri mai suna raddul azhar ila ma'anil qur'an wallafar shehin malami abubakar Mamud gumi allah maɗaukaki ya gafarta masa tare da ta'alikai da kuma ƙarin bayani da wani zakakurin malami mai suna malam aliyu albami ya rubuta a wannan littafi shi ma Allah maɗaukaki ya saka masa to in ba manta ba jiya mun bude karatu cikin suratul ankabut kuma mun yi karatu daga aya ta farko a surar ina ga har zuwa daidai aya ta goma sha ɗaya haka ne don haka yau matashiyarmu ita ce aya ta sha biyu a wannan sura inda Allah madaukake ce wa kalan lazina kafaru na'am arama a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خباياكم وما هم بحاملين من خباياهم شيء إنهم لكاذبون ولا وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون نعم الله مدوكتي يتي وقال الذين كفروا وعند سك كافرت سك تي asuwa suka gayawa lillazina amanu suka gayawa muminai masu imani suka ce da su ittabi'u sabilana ku bi hanyar mu da muke bi ku bi tafarkinmu ku bi addininmu in har kuka shiga addininmu wal nahmil ku duk kurakuran da kuka yi mu za mu ɗauke mu kaga yan dariƙa suna haka ce a baka salati da in ka shiga dariƙar in kai in kaga dama ma kar kai sallah ko a baka wani istighfari wanda in baka da zunubi ma kar kai wai zai ce ne ladanka yi shi dai irin wannan suka ce ittabi'u sabilana ku bi tafarkinmu ku bi addininmu idan har kuka shiga wannan hamil ku mu za mu ɗebe za mu ɗauke ku sakuranku da laifukanku bi ittiba'ina in kanat in kuka bi mu in kuna da laifi to za mu dauke muku ai ala fardi anna ittiba'ana sadi'atu in kun kaddara cewa wai bin mu ma da kuke kure ne wal amru bi ma'anar khabar wannan umarnin da suke yi labari ne suke bayarwa ay minkumul ittiba abin da yake kanku shine ku yi mana biyayya wa alaina hamlu kadayakum mu kuma yana kanmu mu ɗauke muku laifukan ƙala ta'ala sai Allah ya ce ƙarya suke yi wa mahun bi hamili na milka da yahun mai shayi su ba zan masu iya ɗauke musu komi ba daga cikin kusafurai da laifukan da suke tafkawa nasu ma ya ishe su innahum lakadibun lalle su makaryata ne fi zalika cikin wannan magana da suke yi wala yahmilunna athqalahum wa asqalan ma asqali Allah ya ce wallahi za su dauki nauyin zunubin da wani zinubin tare da nasu bi qaulihim lil mu'minina ittabi'u sabilana saboda sun ga mu'minai cewa ku bi tafarkin bibi lamba ta daya kama fi qauli ta'ala tamfare da yazo a fadin Allah malaukaki da ce liyahmilu awzarahum kalim kamilatan yawmal qiyamah ومن أوزار الذين يذلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون سورة النهل آية عشر النبي Allah madaukake ce sun yi maganganun da suka yi ne don su ɗauki zunubansu cikakke a ranar alkiyama daga kuma cikin zunubin wayanda suke batar da su ba tare da ilimi ba su ma za su ɗauki zunubinsu Allah ce ku saurara lalle abin da suke kirkira dinnan sa'a ya munana wa fi hadisin ladhi aka al-bukhari fi sahihi ya zo cikin hadisin da imamu al-bukhari ya fitar cikin ingantaccen hadisinsa hadisi mai lamba ta 7321 qauluhu sallallahu alaihi wa sallam kana ganin gurku fadin annabi da yace laysa min nafsin tukutalu zulma babu wata rai da za a kashe ta da zalunci illa kana ala ibn adam al-awwal kiflun minha duk kisan ganganci da aka yi na zalunci to dan gidan annabi adam na farko to yana da tarin zunubi a kai shine wanda aka ce kabilan ko saboda shine ta kisa to in an yi kisa yana da kamasho na kisa لأنه أول من سن القتل qatla domin ne farkon wanda ya sunnanta kisan kai Allah ya raba mu da sunnanta mummunar sunna wa akhraja muslimun fi sahihi imamu muslim ya fitar hadisi cikin ingantaccen littafinsa hadisi na 1017 qauluhu sallallahu alaihi wa sallama a cikin hadisin annabi ya ce man sanna fil islami sunnatan sayyi'a duk wanda ya sunnanta mummunar sunna a cikin musulunci fa amila biha ba'dahu akai aiki da ita bayansa kutiba alaihi mithlu wuzri man amila biha za a rubuta masa kwatankwacin nauyin zunubin wanda ya aiki da wannan zunubi nasa wanda suka kago ɗari kudin nan duk wanda ya shiga to wanda ya fara kaka ana ɗora masa nauyin zunubin su tare da cewa su ba na su yana nan dan ba a yau ka kaje ka bi wani kato ba annabi aka ce ka bi wala yanqudu wala yanqusu min awzarihim shay'a wannan baya tauye wani abu daga zunubansu su biyu kowa da nasa zunubin Allah ka kare wala yus'alunna yawmal qiyamati amma kanu yaftarun mun koma sama wato za a tambaye su ranar alkiyama dangane da abin da suka zan suna kirkira na ƙarya ay yakdibuna ala Allah wato abin da suke wa Allah ƙarya su'ala tawbiqin tambaya ce irin ta zargi wallahu fi fi ilaini lamul qasami wala wala inna dillamul qasami wa hudhifa fa'iluhuma ai fi wala yahmilunna wala yus'alunna an shafi azaki nam an yus'alunna anil abadil allati adallu biha an-nasa za a tambaye su dangane da karerayin da suka badda mutane da ita wa zakara aksamal mukallifin wa wa'adar mu'minina as-sadiqi ath azim wato sai ambaci kashe-kashe na ainihin wanda Allah madaukaki ya dora musu ibada wa wa'adal mu'minina as-sadiqina thawaba ya kuma yi alkawari ga mu'minai na gaskiya cewa akwai lada mai girma da zai ba su wa au'adal munafiqa wal kafira azabal alim sai ya kece wato yace munafikai da kafirai da azaba wacce take mai mulimar radadi ذكر أن هذا التكليف ليس مختصا بالنبي وأصحابه وأمته وتسعى لن أكا أمتتوا wannan taklifi abinda Allah ya ɗora wa mutane ba wai abu ne da aka keɓe shi ga annabi da sahabbansa da al'ummarsa kawai ba hatta yas'uba alaihim zalika ballantana ma wannan ya musu nauyi bal min qablihi kana kadhalika gabanin ma annabi da al'ummarsa da sahabbansa akwai taklifi da Allah ya dora wasu al'ummatai kanuhi kamar annabi nuhu alaihi salam wa ibrahim da annabi ibrahim wa gairihi ma da wurinsu faƙala sai Allah ya ce ولقد أرسلنا nuhan إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً فأخذهم الطوفان فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين Allah maɗaukaki ya ce walaƙad arsalna nuhan ila kauni hakika mun aiko annabi nuhu zuwa ga mutanensa kalli lamba ta ɗaya Allah madaukaki ya faɗa a suratul hadidi aya ta 26 yace wa laqad arsalna nuhan wa ibrahima haqiqa mu ne muka aiko annabi nuhu da annabi ibrahim waja'alna fi dhurriyyatihim an-nubuwwata wal kitaba sai muka sanya annabta da ba da littafi cikin zuriyar annabi nuhu da annabi ibrahim fa minhum daga cikin zuriyar akwai wanda yake shiryayye wa kathirun minhum fasiqun amma mafiya yawa daga cikin su fasikai ne wa qawluhu ta'ala da ma fadin Allah madaukaki da yace wa laqad arsalna ila qaumihi fa qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru afala tattaqun suratul mu'minun ayatu 23 haqiqa mun aiko annabi nuhu kaga wannan hatimi ne daga Allah cewa shi annabi nuhu manzo ne na Allah sai da Allah ya yi amfani da lamun ƙasar da kadi ce wa da wala arsan na nuhan ila qaumi Haƙiƙa mun aiko annabi nuhu zuwa ga mutanensa. faƙala ya ƙauni gudun ma lakum min ilahin ya ce ya ku mutane na ku bautata wa Allah ba ku da wani abin bauta in ba shi ba afala tattaqun yalla ba za ku kiyaye dokokin ubangiji ba subhanahu wata'ala to shine anan Allah madaukaki ya gwada mana ya aiko annabi nuhu zuwa ga mutanansa wa umruhu 40 sanatan aw akthara a lokacin da Allah ya aiko shi nan ya bashi annabta da manzanta yana da shekara 40 daidai ko fiye da 40 kalli lamba ta biyu malace lam asir alaihi shi dai malam aliyu albani ya ce bai kayi wannan maganar ba amma wallahu alamu kaga bai ce ba falabisa fihim alfa sanatin illa na ama lokacin da Allah ya aiko annabi nuhu zuwa ga mutanensa da ya zo a matsayin manzo mai wa'azi shekara dubu ya ba hamsin yana wa'azi shekara ɗari tara da hamsin kaga ai an daɗe ana aiki yad'uhum ila tauhidillahi fakakamu shekara 950 yana kiransu su ta Allah su daina shirka da Allah su yarda da shi a matsayin manzo sai suka kadaita shi fa kadhahumu dufanu sai ruwan dufanu ya kama su ai alma'ul kathir shine ne dafa bihim wa alahum ruwan ya kewaye su kuma ya sha kansu ya rufe su ɗafa bihim wa alahu fagariku sai suka nobe a ciki wa hum zalimuna alhali suna masu shirka da Allah haka suka mutu Allah ya raba mu da mutuwa a irin wannan sifa to shi annabi nuhu da ya shekara 900 da hamsin yana da'awa Allah ce fa anjaynahu sai muka tseratar da shi wa ashabas safina da mutanen da ke cikin jirgin ruwan annabi nuhu ai allazina kalu ma'ahu fiha wannan jirgin ya shahara kowa ya san jirgin annabi nuhu ko ya mashahurin jirgi ne Allah ce sai muka tseratar da shi da waɗanda ke cikin jirginsa waɗanda ke tare da shi a cikin jirgin in ka duba a lamba ta uku Allah madaukaki ya faɗa ya ce fa'auhaina ilayhi anis na ilfulka bi yunina. wa wahayina Allah ce sai muka yi wahayi ga annabi Nuhu lokacin da ya yi ta wa'azi ana karyata shi ana dukansa Allah ce ka je ka san'anta ka kera jirgi na ruwa bi ayunina a magananmu muna kallonka muna kuma yi ma wahayi yadda za ka yi fa'iza ja a amurna wa fara tannur idan al'amarinmu ya zo na halakar da al'umarka tanderu da ake ɗani a jikinsa kaga ruwa ya huto ta nan to alamar ruwan tufanu ne halakar mutanen kasu ne fasluk fiha to sai ka shiga cikin wannan jirgi fasluk fiha min kullum ne. ne kowane abu ka samu aure mace da miji ka sa a ciki wa ahlaka illa man sabaka alaihi alqawlu minhu da ainihin iyalanka sai wadda maganar Allah ta gabata a kansa cewa shi ba zai hau ba wala tukhadibni fil ladina zalamu kada ka mun magana a wayanda suke zalunci kamar dansa innahum mugraquna lalle su abun notsarwa ne fa idza stawaita anta wa man maka ala al fulk idan kai da wanda kuke tare kuka daidaita a cikin wannan jirgin faƙul alhamdulillahi lalzina jana min alƙaunin zalimi ku ce godiya ta tabbata ga Allah wanda ya tseratar da mu daga mutane alzalimai wa ƙun rabbi an zilni na'am tare ne ko? na'am wa ƙun rabbi an zilni manzilan mubarakan wa an takarul manzili ka ce ya Allah ka saukar da ni masauki mai yawan albarka domin kai ne mafi alherin mai ba da masauki wannan shi ne ainihin abin da allah maɗaukaki ya ce annabi nuhu ya yi sai ya ce waje allaha ayatan sai muka sanya wannan jirgin ruwan nasa ya zama aya al'ibara a ban lura izina ce lil'alamina ga dukkan talike ailiman liman ba dahun minan nas ga wanda za su zo bayansu daga cikin mutane in asau rasulahu in har suka saba wa manzansu wa asharuhum bada dufa na 60 sana bayan ruwan dufa na ya halakar da mutanensa annabi nuhu sai da ya rayu shekara 60 an gane ko can ga shekara 950 ko dubu da nawa ke da goma to kafin nan kuma ya yi arba'in na'am au aksara ko ma fiye da 60 din hatta ka zuran nasu har mutane suka yawa ithbatu haza ya taju ila dalilin sahihi mala yace tabbatar da wannan magana yana da bukatan dalili dalilin kuma ingantacce wadallat hadhihi alqisatu alqasira ala tahammul nuh taklifa dawa wannan yar gajeriyar kissa ta yi nuni cewa annabi nuhu ya dauki dawainiya ta wa'azi wanda zai yi wa'azi to zai sha wuya za iya kama ka in ka faɗi gaskiya za a kashe ka za a zage ka za a ma walakanci to duk ya ɗauka wa sabruhu ala aza kauni kuma ya yi haƙuri bisa cutarwa da mutanensa suka mar dole hadhihi almudda tsawon wannan lokaci walam yahin azmuhu ma wato azamarsa niyyarsa yi rauni ba ko da kwana ɗaya. ila an arahahu Allah bi ilakihim har lokacin da Allah ya hutatar da shi ta hanyar halakar da su na'am وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون تتخذون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا هكذا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له نعم إليه ترجعون to kun ga bayan annabi nuhu sai Allah ya biyo baya da kisar annabin Allah Ibrahim Khalil alaihi salam yace wa Ibrahim ai wazkur Ibrahim Allah yace wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ambata musu labarin annabi Ibrahim id qala liqaumihi ibudullaha wattaquhu yayin da yace wa mutanansa ku bautata wa Allah ku kuma ji tsoron sa ai kafu iqabahu ku ji tsoron ukuba ta sa zalikum khairul lakum wannan shine abin da yafi alkhairi a gare ku mimma antum alaihi min ibadatil asnam akan abin da kuke kai na bautar gumaka amma fa in kuntum ta'lamuna in har kun san haka din khairun min ghairihi cewa hakan yafi abin da ba haka ba inna ma tabuduna min dunillahi awthana kawai abin da kuke bautatawa kuma bayan Allah ba Allah ba authan jam'u wasani ne gumaka ne da aka sassaka ko aka ainihin wato sassaka na itace wa na ifka kuma kuna kago kire taquluna kadhiban kuna fadin ƙarya innal awthana shuraka'a lillah cewa wa'annan gumakan abokan tarayya ne na Allah ta ladina ta'buduna min dunillah lalle wa'anda kuke bautatawa kuma bayan Allah la yamlikuna lakum rizqa basu mallaki arziki ba balle su ba ba sa ba ku arziki ai la yaqdiruna an yarzuqukum ba su da ikon ciyar da ku ba su da ikon arzuta ku bitagu inda Allahi rizqa ku nemi arziki a wajen Allah ai udilabuhu arziki na Allah ne da haka abunsa ake nema wa buduhu washkuru la ku bautata masa ku kuma gode masa ilaihi turja'un gare shi ake mai da ku wa in yukadhibuka wa in tukadhibu qad kadhaba umamun قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ Allah madaukaki ya ce wa in tukadzibu idan har kuka kareta ai tukadzibu ni fala yadhurruni takdzibu in ma kuka ta ni to ta warku ba za ta cutar da ni ba annabi Ibrahim yake ga musu faqad kazzaba umamun min qablikum al'umatai gabaninku su ma sun karyata manzanninsu ina su mithlu nuhin kamar mutanen annabi nuhu sun karyata shi yanzu muka ja baya wa'ad hakanan mutanen adawa sun karyata annabinsu salihu wa samud samudawa su ma sun ƙaryata nasu annabi kazzabu rusulahu sun karyata manzanninsu wala madurrar rusula takzibu wasu nan bai cutar da manzannin ba wa ma'alar rasuli illal albalagul mubin babu wani abu da Allah ya ɗora wa manzo sai isarwa isarwar bayananiya faqad ballagtu ilaykum risalata rabbi haqiqa na isar da sakon ubangiji na zuwa gare ku wa antum mukallafuna bittiba'i amri ku kuma an aba muku bin umarninsa na'am أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير Allah ya ɗaukaki ya ce awalam yarau yalla ba su gani ba ne biliya'i iltifatan kenan liya umma jami'an nasu wato kamar an yi waiwayen magana ne don a haɗe dukkan mutanen wa man a ci ba adahum da wanda zai zo bayansu wa qura bitai awalam tarau ala ban zahiri bisa abinda zahirin wannan siyakin ya hukunta kaifa yubdi'u Allahul Ba basu ga yadda Allah yake faran halitta ba وهو بضم أوله وقنا بفتحه يبدئ ويبدأ من بدأ وأبدئ وهما بمعنى واحد أن يخلقهم ابتداء الله شيك فارا حلتا ثم هو يعيده سنة الله شيك داود حلتا أي يعيد الخلق بالبعث يوم القيامة bayan sun mutu kuma Allah zai dawo da su ranar alkiyama kama bada'ahum tamfar yadda ya fare su inna zalika lalle wannan almazkuru min khalqil awwal wasani abinda aka ambata na halitta ta farko da halitta ta biyu yasirun ala Allah ai ala Allah yasir kenan abu ne mai sauki a wajen Allah idza sahula lahum fahum al-awwal in wannan abun ya sauka gare su fa kaifa yunkiruna thani to ta yaya za su yi inkarin na biyu dawo da su allazi huwa azharu wa abyanu minhu wanda shine wanda ya fi bayyana ya kuma fita fili akan wannan na fari na قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل ka faɗa musu? Ya Ibrahim يقول كفتا Allah يا إبراهيم لقومك وتعلت نبي إبراهيم يقيا متاننسا siru fil ardi ku tafiya a ban ƙasa ko da ta hanyar tunani ne ba sai ka hau jirgi ko mota ko wani jaki ko alfadari ba fanzuru kaifa bada allahul khalq ku yi nazari ku ga yaya Allah ya fara yin halitta liman kana qablakum waɗanda suka wuce gabaninku wa amatahum kuma ya kashe su thumma Allahu yunshi'un nash'atal akhirah sannan Allah shi zai kagi tayarwa ta daban ta lahira bil kasari fi nash'a mithlu ra'afa wa qura bil madd nasha'atu mithlu ra'afatu ay azhara al musnadu ilaihi inda nas'a faniya فقال ثم الله ينشئ النشأة ليقع في ذهن السامع wajen wannan maganar ta auku cikin tunanin mai ji kama na ƙudurata ta'ala za ta nuna cikar ikon Allah maɗaukaki wa ilmihi da iliminsa wa iradatihi da iradatarsa nufinsa kenan walam mai kuli idu ban ƙala yun bace zai dawo da sai ce zai fare shi litambihi ala annal bada yusamma nash'a dan a nuna mana cewa fara wannan ana iya ambatansa da suna nash'a kal i'adati kaman dawowa inna allaha ala kulli shay'in qadir lalle allah mai iko ne bisa kowane abu wa minhu al bada'u wal i'ada daga cikin abin da Allah yake da iko shine faran halitta da kuma dawo da ita bayan ta mutu يعذب من يشاء يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تغلبون تكون جعيكم لأبنجدي يعذب من يشاء تعذيبه Allah yana azabtar da wanda ya so ya mar azaba Allah karka yi mana azaba wa yarhamu man sha yana kuma rahama ga wanda ya so Allah kai mana rahama ay rahmatahu wa ilaihi tuqlabuna gare shi ake juyar da ku ai turadduna ake mai da ku zuwa gun Allah kowa sai ya je na'am wa ma antum bimu'jizina fil ardi wala fis wa ma lakum min dunillahi min wala nasir wa ma antum bi mu'jizina rabbakum wato ba ku kasance za ku tsere wa ubangijinku ba an idrakikum wai a ce Allah ba zai iya kama kowa ba zai yiwu kowa sai ya je gun Allah ba kamar 'yan ta'addan ƙarya ba ne a kashe mutane a ce wai wasu wadda ba a san ko zuwa yi ba to me yasa ba a sani ba ai akwai magana a kasa Allah sauƙaƙe wa ma antum bi mu'jizina fil ard ba ku san za ku iya tserewa Allah ba a nan duniya wala fi sama balle kuma a sama laukuntun fiha inda kuna sama ai la hu, ba za ku kubcewa Allah ba aina ma takunu diyar da kuke wa malakun min dunillahi min waliyyi ba ku da wani waliyi kuma bayan Allah yamna'ukum minhu wanda zai tsare ku ya hane ku daga azabar ubangiji wala nasirin kuma babu mataimaki yansurukum min azabihi wanda zai hana ai muku azaba ya taimake ku na'am walladhina kafaru bi ayati llahi wa liqa'ihi ulaika ya'isu min rahmati mhm. wa ulaika lahum adhabun alim Allah maɗaukaki yace wallazina kafaru bi ayati llahi wa liqa'i suka kafirce wa ayoyin Allah suka kuma butulce wa saduwa da shi ai suhufi ibrahim shine ayoyin Allah kana wal da kuma tayarwa ya ya'isu min rahmati wa'annan sun ɗebe tsammani daga rahama ta Allah ai latana tanalukum rahmati rahamata ba za ta shafe ku ba allati arhamu biha ibadi almu'minin wacce nake yin ita rahamar bisa bayi na muminai wala ta na jannati yau malkiyama kuma ranar alkiyama ba za ku shiga aljannata ba bi kufur kufurkum saboda kafircin wa ulaika lahum azabun alim wa'annan suna da azaba mai raɗaɗi mu'limun fihi iltifatun ila takallumi wa akhiru kalam ibrahim fi da'wati qaumihi ila Allah karshen maganar da annabi ibrahim yake nan wajen kiran mutanensa zuwa ga kadaita Allah kala ta'ala sai Allah ya ce yaya fama kana jawab qaumihi illa an qalu qutuluhu aw hadriquhu fa anjahu Allahu minan nar mhm. in fi dhalika la ayatin liqaumihi na'am Allah maɗaukaki madaukaki ce fama kana jawaba ƙaunihi duk wannan wa'azi da annabi Ibrahim ya yi jawabin mutanansa bai kasance komi ba ai Ibrahima ba da an zaharatul hujjatu alaihim bayan hujja ta bayyana a kansu sai a ga abin da suka ce illa an ƙalu ƙutuluhu cewa suka yi a kashe shi a kashe shi au harriƙuhu ko ku kone wanda bai da abun fada shi fada bai yi da sai suka zo za su yi fada da shi suka ce a karshi au harriquhu bin na ko ku kona shi da wuta kaga sakamakon mai kira zuwa ga Allah fa huwa hikayatun an istilafihim fi ma yaf'aluna bihi wannan hikaya ne dangane da sabanin da suka yi akan wani irin hanya za su bi wajen kashe shi ko nakasta shi fa galaba alladhina qalu harriquhu bin nari Wa inda suka ce a kona annabi Ibrahim da wuta sai suka samu galaba bi dalili qaulihi ta'ala saboda dalilin faɗin Allah maɗaukaki da ya ce ba an jahullahu minan nar da suka zo kona shi da wuta sai Allah ya tseratar da shi daga wannan wutan allati qazafuhu fiha wutar da suka jefa shi cikinta bi an ja'alaha alaihi bardan wa salama Allah ya mayar da wutan ta zama mai sanyi sanyin ma mai aminci a gare shi bi kaulihi yadda Allah ya ce ya kuni bardan wasalaman ala ibrahim wutar ba baiwar Allah ba ce to sai Allah ce ya ke wuta ki kasance mai sanyi sanyin kuma mai aminci akan annabi ibrahim inna fi zalika lalle cikin wannan ai fi inja'ihi minha wajen tserar da shi daga wutan nan la'ayatin akwai ayoyi hiya adamu ta'thiriha fihi ma azamiha wutar ba ta tasiri ba a kansa duk da yawan wannan wuta din wa ismaduha da yadda Allah ya kashe ta wa insha'u rawdin makanaha aka fari wani dausayi a madagunta fi zamanin yasiri a ɗan lokaci ƙanƙani liƙaumin yu'minun wannan aya ne ga mutane masu imani yusaddaquna bi tauhidillahi wa qudratihi sune masu imani wanda suke gaskata tauhidi na Allah da ƙudurarsa li'annahum muntafi'una biha domin su ne masu amfani da ayar na'am wa qala innama attakhadtum min dunillahi awthanan mawaddata bainakum fil hayati dunya ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلأن بعضكم بعضا ومأواكم النار نعم وما لكم من ناصرين الله ملوكك يتي وقال سي النبي إبراهيم يتي bayan Allah madaukaki ya tseratar da shi daga wannan wuta inna mattakhadtum min dunillahi awthana ai kawai abinda kuka riƙa da ibada abinda kuke bautata wa koma bayan Allah nan gumaka ne ta tabudunaha kuna ta bautata mata mawaddata bainikum dan kauna da take tsakaninku wa adafathu li baina maf'ulin li ajali wa ma kafiya ce farukki bad ma'aha na'am wato ya nuna musu cewa suna bautan wani Allah ba Allah ba Dan ƙauna da take tsakaninsu fil hayatid duniya a rayuwar duniya thumma yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'd sarar ranar alkiyama sashin ku zai kafirce wa sashi ayyata barra'ul qadatu min al-atba'i shugabanni za su barranta daga mabiyansu wa yal'anu ba'dukum ba'da sashin ku zai la'anci sashi duk wanda kabi ba Allah ba gobe lahira a gaban Allah sai kun tsine wa juna da shi ayyal anul atba'ul qadata masu biyayya za su la'anci wanda suke wa biyayya da ba hanyar Allah ba wa ma'awakumun naru makomarku ita ce wuta gaba daya da muridan da shehinan wa malakum min nasirin ba ku da mai taimako mani'ina minha wanda zai hana ku shiga wutan nan fa ilqaw ibrahim fi jefa annabi ibrahim da aka yi a wuta ma za da hu illa ba abin da ya ƙara masa sai jarumta liƙidami ala tahzirihim an ibadati ghairillah wannan yasa ya ci gaba shine iqdam bisa yi musu gargadi akan bautar wani Allah wa takwifihim su al'aqiba yana ɗoritar da su mummunan ƙarshe idan lam yanzajiru an halihim in ba su tsawatu ba ga barin halin da suke ciki na'am fa amana lahu lut fa amana lahu wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu wal azizul hakim to kun ga cikin wa'azinsa ya samu wanda ya bada gaskiya da shi shine annabi lut alaihi salam Allah ya ce fa'amana lahu luta sai annabi lut ya ba da gaskiya da annabi ibrahim mana ya yadda da wa'azinsa wa huwa ibnu Asihi haran shi ɗan gidan ɗan uwansa ne harana wa kala ibrahimu sai annabi ibrahim ya ce inni muhajirun ila rabbi ni zan yi hijira ga barin mutane na in koma ga ubangiji na ai ila haythu amarani rabbi shine ila rabbi zan yi hijira zuwa ga yadda ubangiji na ya umarce ni wa hajara qaumahu wa hajara min sawadil iraq ila sham ya ƙaurace wa mutanansa ya bar ainihin yankin kasar iraki zuwa kasar sham syria huwa al azizu lalle Allah shine mabuwayi fi mulkihi a mulkinsa alhakimu kuma gani fi sun'ihi cikin aikinsa na'am وقال إن ووهبنا ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين تتنيد هجر الله سيمر بيوه ya ce wa habna lahu sai muka mar kyauta ita ce baiwa li ibrahim ga annabi ibrahim muka ba shi ‘ya'ya guda biyu ishaqa wa yaqub Allah ya ba shi da mai suna ishaq da wani mai suna yaqub ai lamma hajara min baladihi yayin da ya hijira daga ƙasarsa wa taraka alahu fiha ya bar iyalansa a garin su a dainahu badalahum sai Allah ya bashi madadin su ko musayensu ishaq wa yaquba ibn ishaq sai bashi ishaq da yaquba dan ishaq din liya'nasa bihima dan ya ɗebe kewa da su walam yadhkur isma'il bai ambaci isma'ila ba ma annahu akbar auladihi tare da cewa shine mafi girma a cikin 'ya'yansa bainahu wa bain ishaq arba'ata ashara sana tsakaninsa da ishaq akwai shekara goma sha hudu da isma'ila humila ila makkata domin shi isma'il a lokacin an ɗauke shi zuwa birnin makka ba huwa walidun yana ɗan yaro walam anas bihi abubu. babansa bai samu ɗibar kewa da shi ba walidhalika aidan dukira Yakubu ibn ibnihi da haka sai aka ambaci yaquba dan ɗansa liannahu asha fi hijri jaddihi dan ya rayu ne cikin renon kakansa wa ta'annasa bihi ya ɗebe masa Allah ya ce wa ja'alna fi dhurriyyatihi an-nubuwata sai muka sanya annabta cikin zuriyarsa fa kullul anbiya'i ba'da ibrahim min zurriyyati duk annabawan da suka zo bayan annabi ibrahim to suna daga cikin zuriyarsa wal kitaba wato Allah ya ce muka sanya ba da littafi cikin zuriyarsa ai at-taurata a taura al-munazzalu ala Musa wacce aka saukar wa annabi Musa wal injil da injila al-munazzal ala Isa wadda aka saukar wa annabi Isa wal zabur da zabura al-munazzalu ala Dawud wadda aka saukar wa annabi Dawud wal furqan da kuma furqan ai al-qur'an shine al-qur'ani al ala Muhammadin wacce aka saukar wa annabi Muhammad salawatullahi wa wa alaihi tsira da amincin Allah duka ya tabbata a gare su Allah ce wa atainahu ajrahu fid dunya muka bashi ladansa a wannan duniya wa huwa ida'uhu alwalada fi ghairi awani Allah ya bashi da a lokacin da bai ba lokacin da ake aihuwa ba ya tsufa shekara wajen 99 kuma ya aihu kaga wannan ya saba al'ada aiko wa zuriyata ɗayyiba Allah ya bashi zuriya mai tsarki wastimirarin nubuwati fihim wato annabta ta doge a kansu wanti ma'i ahalil milali ilaihi duk masu addini kowa yana danganta kansa ne ga annabi ibrahim yahudu su na annabi ibrahim musu nasara ma su ce annabi ibrahim musulmi su ce annabi ibrahim allah zai ce inna aulan nasu bi ibrahima lallazina taba'uhu ko wa hadha an-nabiyyu na amanu lalle mutanen da suka fi dacewa su danganta kansu da annabi ibrahim saboda dattijon arziki ne lallazina taba'uhu wa'anda suka bi shi shi ne mutanansa sai Allah ce wa hadha an-nabiyyu da wannan annabi Muhammadu kenan sallallahu alaihi wasallama na annabi Ibrahim da haka kunga Allah maɗaukaki ya ainihin tantance manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama cewa shi na annabi Ibrahim ne, wa innahu fil akhirati lamina salihin, lalle kuma shi annabi Ibrahim, a lahira yana daga cikin mutane na gargari, allazina lahumud darajat wa'inda ke da manyan darajoji alkamili na fi salah wa'inda suka cika wajen kyautata da biyayya ga Allah. to anan za mu takaita in Allah maɗaukaki ya kai rayuwar mu gobe ɗora luɗan, inda aya ce ta 28 ko wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar kullum kafin a fara karanta tambayoyin da suka sawaka akwai sanarwa haka musamman masu kawo tallafi ga kwamitin marayu wannan dai wata baiwar Allah ne ta ba da zani falle biyu ta ce a baiwa kwamitin marayu wannan ma wasu bayan Allah mata sun kawo a tamfa guda biyu sannan wata baiwar Allah ta ba da naira 200 duka a baiwa kwamitin marayu ga 200 nan wannan ma wata bayar Allah ta kawo turmin zani a bai kwamitin marayu yana wajenka na ɗazu wannan ma wani bawan Allah ya ba da atamfa guda biyu a kwamitin marayu suna cikin masallaci wannan ma wani bawan Allah ya ba da naira 500 a bai kwamitin marayu ga 500 ɗin wannan ma to wannan ma gashi naira 1000 a an miko ta a nada cikin takarda da wani karin bayani ya ce da fatan malam ya sha ruwa lafiya ga wannan a bawa kwamitin marayu sadaka fi sabilillahi kuma ina roƙon mala da sauran 'yan uwa da sanya na a cikin addu'a akan wasu damuwoyi da kuma wasu biyan bukatu da nake nema a wajen Allah ta'ala Allah ya yi min damuwar kuma ya biya min bukatu na albarkacin wannan wata na Ramadan to wannan ma dai to ina jin na na tallafin sun kare sai sanarwa daga wata makaranta khadija dan iya tahfizul qur'an form 1 masallacin idi suka ce a sanar da gayyatar interview na malaman qur'ani wannan makarantar tana neman malaman koyar da alqur'ani mai girma kuma tana gayyatar interview na malaman ne wadda za a yi kamar haka ranar ladi 19 ga watan biyar na wani karar da karfe 9 na safe a harabar makarantar don ƙarin bayani za a iya buga lambar waya 08 uku biyar sifili shida shida shida hudu takwas ba da wannan malam game da masu nemo rubuto takardu abin har mamaki <laughs> ke bani abin ya yi yawa wallahi to amma ga wata takarda da shugaba ce a sanar da yan uwa ko da wadda zai taimaka wani yaro ne da yake da laruri a kwakwalwarsa wadda iyayen wannan yaro sun je gida na yau da safe kuma suka wuce gidan shugaba don na tura su je yaron in ka ga yadda yake akwai bukatar a taimaka masa idan cutar ta tashi zai ta doka kansa ne a ƙasa ne ko a jikin gini duk ya faffasa kansa a gabana ya kwace da kyar aka kamo shi to suna masa magani in abin ya tashi allura ɗaya naira dubu goma akwai wani ɗan uwansu da yake legas sai an masa waya ya kawo a yi masa allura to amma yanzu kuma dole kullum shekara wajen ɗaya da rabi dole shi ma ɗan uwan da alama ko ya to ga yanayin ƙasa dai to shine yanzu kuma fmc an tura su za su je su gwaji a kano saboda wannan matsala ta wannan yaron a wani asibiti private da ke zoo road a kano to gwajin kudin gwajin naira dubu sha biyar ne sai dan ɗawainiya na mota duk dai abin ba zai wuce dubu ashirin ba na jin da haka din akwai wadda zai taimaka ko da wasu ƙungiyoyi da suke ɗaukan irin wannan ɗawainiyar wadda ya san akwai masu i akwai bukatar shi wani yaron a cece shi don duwar da ya ga yadda yaron yake gaskiya zai tausaya masa wannan wata maiwar Allah ta rubuto yau ma da ajami wadda ranar nan na karanta kuma da miya a takaddata to amma ta rubuto tana ba da haƙuri a kan kuskuren da ta yi amma kuma duk bayanin ta dai na neman abinci ne cewa tunda aka fara azumi sau biyu suka ɗora abinci suka samu suka ɗora wani abu ba su da cin yau ba su nar gobe insha Allahu dan geran da aka ba za a ƙara mata in kuma wani ya samu ya kawo shi kenan sai a ƙara to akwai irin waɗannan tambayoyi wato takardu da yawa malam kamar yadda na faɗa maka su rubuto tili dan haka akwai buƙatar masu taimakawan su ƙara taimako domin a samu a baiwa bayan Allah akwai eh, akwai mai wannan ajamu to ni dai haka na karanta rike ta mala abdullahi a gurin ka bari mu karanta tambayoyin da suka sauwaka mai wannan tambaye na cewa malam wai shin ya bayanin azumi akan fursunoni ne wato mutanen da suke gidan yari shin za su iya shan azumi saboda fita da ake yi da su gurin aiki to kamar yadda ya zo cikin figo sunna doyar da suke aiki na wahala kamar masu fasa dutse kai kowane irin aiki da mutum musamman irin wannan yanayi da ake ciki mutum yana iya shan azumi sai lokacin da ake da inuwa ko ruwan sama sai ya rama abin da ya sha na wannan lokacin na'am wannan tana cewa malam da fatan ka ruwa lafiya malam ni ce idan ina yin sallah sai tunani yake zuwa min ni kuma sai ne ta yin istighfari Cin malam hakan da nake yi ya daidai ko kuma bai halatta ba to idan mutum yana sallah ba a so ya dinga tunani akan al'amarin duniya ki kokari ki juyar da tunaninki akan lamarin sallah in tsayawar sallah kike ki tunanin me matsayinta in karatu kike ki koyi fassarar abin da kike karantawa in ruku'u kike yi ki san me matsayin ruku'u a sallah wannan zai sanya tunanin mutum akan al'amarin duniya ya ragu amma lalle tunani akan lamarin duniya cikin sallah mai ahalari yace yana rage ladan sallah Allah ya shirya da mu wannan tana cewa malam a matsayina na mace in zan bi sallah a masallaci zan iya yin karatun sallah ko kuma wanda liman yake yi nake ji ma ya isar mu na'am idan mutum yana bin liman sallah kira'ar liman ita ce kira'arsa haka kama sai ta sake wata kira'a ba mai wannan ma na cewa Allah shi gafarta malam ni ne wato na je na yi sallah a irin masallacen da suke da ake yin sallah a bakin hanyar amma malam limamin da yake jam na musalla idansa yana kan mutane wato ya cika kalle-kalle to shi malam mu da muke bin sa sallar ya matsayin sallar mu to wannan ba tambaya za ka aiko ba shi za ka samu kai da shi a yanayin da ya dace sai kamar nasiha ta hanyar da zai gane ana so mai sallah in zai yi sallah idanuwansa a kan gunda zai yi sujada wannan ma yana ɗauke mutum gabarin tunani na duniya amma ba za ka zo da tambaya a kan wannan matsalar ba annabi ya ce marra aminku munkaran ya biyadihi wanda duk ya ga mummunan abu daga cikin kutu ya canja ya gyara da kansa da ka za ka iya mar nasiha ta hanyar da ta dace kuma ya gane in ma bai bari duba zai rage wani abu ka ci riba na'am mai yana cewa Allah shi gafarta malam dangane da wani abu da na ga yana faruwa a cikin masallaci yace malam zaka ga mutane sun shiga masallaci suna maganganu har ma wasa da dariya kuma sun mai da masallacin kamar wani majalisa kuma ya ce wai da na musu magana sai wani ya ce wai ba laifi in ba tsawaitawa za a yi ba shin hakan da gasken to shi masallaci annabi ya ce an gina shi ne domin a yi tasbihi a yi ruku'u a yi sujada a kuma yi karatun alkur'ani duk wani abu na ambaton allah a yi shi a masallaci amma yawaita magana na duniya a masallaci a mayar da shi dandali na hira hirar siyasa ko wani abu na rayuwar duniya wannan ba a yadda a yi a masallaci ba Allah ya sanya dangane da kwamitin marayu wani bawan Allah ya kawo naira dubu uku ya ce a biyu kwamitin marayu ina ga iya tambayoyin da za a karanta sai masu rubuto addu'a wannan ta ce da fatan malam ya sha ruwa lafiya don Allah malam a faɗa wa 'yan uwa musulmi masu zuwa gun tafsir ɗin nan naka don Allah a taimaka min da addu'a wallahi malam aure nake so amma daga na samu saurayi an fara maganar aurenmu sai mu samu matsala da za ta hana wannan to wannan dalili ya sa mutane suka fara faɗa mu maganganu wai ni mayaudariya ce kuma wallahi malam ba haka ba ne ba laifina ba ne na rasa yadda zan yi shine nake neman addu'a abunka da sauran 'yan uwa su sanya na a cikin addu'a in kuma wata addu'a da zaka ka taimaka min malam ka taimaka mata wannan ta ce tana da yara suna fama da rashin lafiya take so a sanya ta a cikin addu'a to da dama dai masu marasa lafiya wasu suna kwanci a asibiti wasu kuma suna gidaje da masu neman biyan bukatu na alkhairi da wani da ya sake rubutowa ya sa kayansa a kadararsa a kasuwa yana neman ya sayar da kuma masu neman aure maza da mata ga sunan takaddunsu su ma yau da dama to duka Allah sada musu da alkhairi kowa mata Allah ba su majaje na kwarai su ma mazajen Allah ba su mata na kwarai masu neman biyan bukatu da dama da suka rubuta Allah biya musu bukatunsu masu matsala da kuma wato wasu koke-koke da suka rubuta Allah biya musu Allah yayi musu اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين آمين